zan gani na insha na? ok to kwan da ne rona ne amma insha zai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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم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 mai kowa mai komai wanda cikin rahamarsa ne da ikonsa ya sake ba mu dama na haduwa a wannan masallaci don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullahi wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren 22 ga watan rajab shekara 1444 wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyu shekara dubu biyu da ishirin da uku wanda wannan shi ne darasi na tamanin da takwas a cikin jerin karatuttuka na wannan littafin na al'adabul mufrad muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar waɗannan karatuttukan da kuma ba mu ikon aiki da su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala a daidai wannan lokaci a wannan girgiza ta ƙasa da aka yi a wasu ƙasashe na musulmai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ya zama to fara gare su Allah madaukin sarki ya ci gaba da kiyaye mu ya kare mu babu yadda za a yi mutane su zauna a rayuwa Allah bai jarabce su ba alkawari ne na Allah wanta Ala zai jarabci mutane wala nabluwannakum bi shay'in min al wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus was samarat wa bashir as da aka wannan jarabawa ce kuma Allah kan jarabci bayansa da abin da ya ga dama duk sanda kuma ya turo wata aya to so yake mutane su koma zuwa gare shi wa ma nursilul ayati illa takhwifa da aka mutane su tsorata su koma zuwa ga Allah ba wai dan kawai mutane suna fadawa kan laifuffuka ne zai sa Allah ya jirabce su da irin wannan abu Allah kan jirabci bayansa da abin da ya ga dama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa hakan ya zama to alheri gare su muna tare da al'imam Bukhari a wannan littafi a babi na adda'awat addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda za mu tashi yau a hadisi na 679 hadisi na 679 wanda al-imam al-bukhari yace haddathana muhammad bin abi bakr قال حدثنا معتمر ومعتمر بن سليمان بن فرخان قال عن ليث يتلقى ليث ليث أنا نقول ابن أبي سليم a mutumin kware ne bawan Allah ne mai yawan ibada sai dai ibadar ta shagalantar da shi daga ilimi sai ya zamanto haddasa ta yi rauni sai malamai suke rauna nashi ta wannan a fuskar qala an thabit bin ajlan yace daga thabit bin ajlan qala an abi abdurrahman qala an abi umama yace abu umama al-bahili radiyallahu anhu yace kunna inda an-nabi sallallahu alaihi sallam. mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi du'a'in kathirin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya addu'a da wasu addu'o'i masu yawa annabi ya roki Allah da wasu addu'o'i masu yawa la nahfazuhu wanda ba mu iya kiyaye su ba za mu iya haddace su ba mu haddace su ba fa qulna sai muka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da'awta bi du'a'in la nahfazuhu ya rasulullahi ka yi wasu addu'o'i masu yawa wanda ba ma iya haddace su faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sa'unabbi'ukum in shay'in yajma'u dhalika kullahu lakum zan ba ku labarin wani abu yajma'u dhalika kullahu lakum wanda zai tattaro muku wayannan abubuwan gabaki dayansu. wanda zai haɗo muku addu'o'i na gaba ɗaya a guri ɗaya ta yadda da baka iya haddace addu'o'in ba to ka lazanci wannan addu'ar yanzu ko da waɗannan hadisan da al-Imam ya kawo a babu da'awat zaka ga addu'o'i ne masu yawa waɗanda suke fa'idantar da abubuwa masu yawa wanda inda za a ce ka haddace su to zaka ga akwai aiki musamman ga wadda bai saba hadda ba to zai dan bashi wahala to annabi sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe yakan so ya sauƙaƙa ma al'ummarsa abinda zai tattaro musu da addu'o'in gabaki ɗaya guri ɗaya da kuma sauƙaƙa musu ayyuka saboda aka sai ce sa'unabbi'uka aw bishai in shay'in yajma'u dhalika kullahu lakum zan ba ku labarin wani abin da zai tattaro muku waɗannan addu'o'in gaba kiɗe dunkula su a guri ɗaya to shi ne ku ce Allahumma ya Allah inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Allah inna nas'aluka lalle mu muna roƙonka mimma sa'alaka nabiyyuka muhammadu. sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya roke ka wa nasta'izuka muna kuma neman tsarinka bi shay'a mimma ista'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam muna neman tsarinka daga duk wani abin da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarinka akan sa Allahumma ya Allah antal musta'an kai ne mai taimako wa alaikal balaghu isa kuma gari ka yake kai ne mai isarwa antal musta'an kai ne wanda kake taimaka ma mutum da wannan kusan abin da ke nuna tadarru'i kenan ga Allah kamar yadda ko da yaushe kana sallah kana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai ne kade muke botawa kai ne kuma kade muke neman taimakonka saboda duk wanda Allah ya taimake shi shine wanda ya samu taimako in yansurkumullahu wala ghaliba lakum shi yasa sai ya zama to ko da yaushe kana neman taimakon Allah ne ba taimakon bayin Allah ba saboda ka antal musta'an kai ne mai taimako wa alaikal balag kuma gare ka ne isarwa yake isa gare ka yake wato kai ne ka ishe mu in dai muna da kai to babu mu tsoron wani abu fasara ɗaya kenan antal kifaya wato kai ne hasbuna kai ne ka wadace mu babu bukatan kowa koma bayanka ko kuma ya zamanto wa alaikal balag kai ne mai iya isar da mu ka sadar da mu da abin da muke nema na duniya da lahira cikin alherin duniya da lahira kai ne alaikal balag kai ne zaka iya kai mu ga aljanna kai ne zaka iya kai mu ga samun ni'imomin da muke nema na zaman lafiya da wadata da kwanciyar hankali da wadatan zuci a duniya to kai ne kake iya bamu wala haula wala quwwata illa billah babu kuma wata dabara babu wani karfi illa billah face ga Allah subhanahu wataala au kama qala ko kuma dai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda duk sanda mutum ya kawo hadisi ba yadda yake ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba to ana son ya ce au kama qala ko dai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ma'anin la hawla wala quwwata illa billah lafazi ne wanda ke nuna bawa yayi tadarrui zuwa ga Allah ya kuma mai da al'amarin shi ga Allah la haula ba shi da wata dabara wala quwwa ba kuma shi da wani karfi kan wani abin da yake son yayi illa billah face abin da Allah madauki sarki ya bashi malamai suna fassara shi da cewa la la hilata li ahadin wala harakata li ahadin wala tahawula li ahadin am ma'asiyati Allah illa bi tawfiq illa bi ma'unati Allah mutum baya iya barin sabon Allah subhanahu wataala ba shi da wata dabara da zai yi amfani da ita ko wani karfi da yake da shi ne ya kauce ma duk abin da yake sabo face idan Allah subhanahu ta'ala ya datar da shi kamar yadda ba shi da wata dabara ala iqamati ta'ati Allah was sabati alaiha ne ya rinka gudanar da abubuwan da Allah ya umarce shi ko ya tabbata kan daidai illa bi ma'unatillah face idan Allah ya taimake shi akai shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah baka iya barin sabo ba kuma ka iya aikata aikin alheri sai da taimakon Allah subhanahu wa kaga kenan idan ka samu shari'a idan kana sallah idan kana azumi idan ka zamanto ka iya danne sharrinka ka bayyana alherinka saboda babu wanda bai da sharri kowa na da sharri a tattare da shi shi yasa cikin muqaddimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin khutbarsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina kowa na da sharri sai dai wani lokaci Allah kan ba mu mutum iko ya zama yarin jayi sharrin sai da ba zai mu'amalanci mutane da sharri ba ba zai bayyana sharri ba to sai ya zama ana ganin alherinsa ya ɓoye sharrinsa to a koda yaushe idan Allah ya ba mutum wannan dama ya zama zamanto alherinsa ake gani ba a ganin sharrinsa to kare ya ga cewa ikonsa ne ko dabararsa ne ko ƙarfansa ne sai ya mai da al'amari ga Allah subhanahu wa duk da isnadin hadisin yana da roni amma wannan addu'an ta tabbata daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a riwayar ummu na Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karantar da wannan addu'ar cewa mutum ya rinka roƙon Allah alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ya kuma nemi Allah ya tsare shi daga sharrin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi tsari daga gare shi sanan imam bukhari ya haddathana yahya bin bukayr qala haddathana al-layth wancan layth bin abi sulaim wannan al-layth ibn sa'ad wanda babban malami ne cikin malaman garin misra wanda yana daga cikin waɗanda suke kaman suna da zamala da imamu malik sun yi karatu wurin malamai ɗaya tare da imamu malik imamu zahar da hijira kuma akwai ƙauna, akwai e, murasalat ilmiya wato rubuta wasiku na ilimi tsakanin shi da imamu malik wanda shi ma babban malami ne qala an yazid bin al-had an amr bin shu'aiba qala an abihi qala an jaddihi wato mutum ne amur bin shu'aib ya karbi hadisin daga mahaifinsa daga kakan mahaifinsa qala yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato kakansa anan gurin yana nufin abdullahi bin amr bin al-as shine wanda ya karbo wannan hadisin yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal ina neman tsarinka daga fitinan al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatin nar ina kuma neman tsarinka daga fitinan wuta wanda wayannan addu'o'i guda biyu addu'o'i ne masu muhimmanci a koda yaushe mutum ya zama mai roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare shi daga azaban wuta ya kare shi daga azaban kabari ya kare shi daga azaban fitinar almasihu dajjal saboda fitina ce mai girma wanda almasihud dajjal zai zo da ita a ƙarshen zamani wanda kusan karatuka sun gabata a baya game da almasihu dajjal imam al-bukhari yace haddathana ahmad bin yunus yace ahmad bin yunus wanda abdullah ahmad bin abdullah bin yunus shine sunansa to amma yawanci malamai in sun kawo sunan shi sukan takaita shi su dangana shi zuwa ga kakansa abdullahi bin yunus shine muka ce imam ahmad yana ce masa shaykhul islam idan an tambaye shi gurin wa zamu yi karatu sai ya ce ku gurin Abdullahi Ahmad bin Abdullahi bin Yunus fa innahu shaykhul Islam saboda babban malami ne dattijo ne addinin musulunci to Ahmad bin Yunus yace haddathana Abu Bakar Abu Bakar wato bin Ayyash ya ba mu labari wanda abubakar bin ayyashi yana daga cikin makaranta alkur'ani malamin hadisi ne kuma gashi makarancin alkur'ani ne daga cikin al imaniyya da ake ambatawa game da abubakar bin ayyash Shi ne sanda ya zo mutuwa yarinyarsa yarsa tana kuka sai yake ce mata ya bunayya la tabki ya ta kada ki kuka atakhafina an yu'azzibani Allah shin kina tsoro ne Allah subhanahu ta'ala zai mini azaba wa qad khatamtu fi hadhihi zawiya yace na sauke alqur'ani a wannan lungu 24000 khatma 24000 khatma sauka dubu ishirin da hudu na sauke a wannan lungun da kike gani wannan yana daga cikin husnul zanna billah cewa kada ki damu zaton da muke kyautata wa Ubangijin mu shine ba zai azabtar da ni ba wanda yana daga cikin abin da ake so lokacin da mutum zai mutu a sa shi ya kyautata zoto ga Allah subhanahu ta'ala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billah kada mutum ya mutu face yana kyautata wa Allah zato abubuwan alheri da ka aikata sai kai fatan Allah ya sada ka da su ya kuma gafarta maka su. ka saboda mai rahama ne mai gafara ne ɗaya daga cikin magabata ko balaraban ƙauye ne ma aka ce masa za ka mutu ya ce ina mutu ina zan je ce to za ka koma ne zuwa ga Allah ya ce to ai wannan ya fi komai sauƙi tun daga Allah Allah mu koma Allah ya fi rahama gare mu sama da iyayenmu gare mu rahamar da Allah ke da shi ga bayansa to iyaye mata ba su rahamar da suke da su ga 'ya'yansu bai kai rahmar da Allah ke da shi ga bayansa ba saboda haka wanda zai mutu ne ake son ya kyautata zato ga Allah subhanahu ta'ala wayannan bayin Allah zaka same su mutane ne yanzu inda zaka buga shekarun sa nawa sannan kai 24 sai ka cire cikin ayaya yake khatma yake sauke alkur'ani wanda yau mun yi rauni eh, inda za a samu al'umman da za a ce ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ina ji wannan al'umman ana kahun farko wanda sun kaurace wa alkur'ani karatun alkur'ani ya koma wanda suke karatun alkur'ani wani lokaci sai ka samu wani abinci yake nema da karatun alkur'aninsa ba wai yana neman waraka bane warakan zuciya ba wai yana neman waraka bane na rashin lafiya ko yana neman Allah ya biya masa bukatunsa ta hanyar karanta alkur'ani ko kuma yana neman Allah ya wanke masa zuciya ta hanyar karanta alkur'ani wannan ibada ce babba khatma mutum ya zama to yana da khatma sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sabansa akai mutum ya zama yana da khatma tsakaninka da Allah ga lokacin da kake sauke alqur'ani kada ka bari lokacin nan ya wuce baka sauke alqur'ani ba Abdullahi bin Amr yana daga cikin abin da ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina da iko in sauke qur'ani kullum annabi ce a'a kada ka sauke alqur'ani kullum ce to cikin lokaci ka har aka iyakance masa kwanaki uku kace ka sauke cikin kwanaki uku to magabata suna da mawaƙi daban-daban akwai wanda za ka same shi an ce yana sauki ƙur'ani kullum akwai wanda za a ce yana sauki ƙur'ani cikin dare kowane dare sai ya sauki alƙur'ani kamar sai na usman radiyallahu anhu har ake ce masa shine ake nufi da amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirah wa yarju rahmatar rabbi karatun Kur'ani, al-qur'ani shine karfin musulmi duk wani karfin da mutum ke nema ko ikon da yake nema ko sabaki da yake nema karanta al-qur'ani kai zama kan karanta alkur'ani kada ka bari ka zama mai amfani waya ka shagalantar da ke daga karatun alkur'ani ko da baka da alaka wajen karatun ba baka iya karanta ba sosai ka zama mai jajircewa wajen karanta alkur'ani ko da za zaka dinka tata'atu'i kana yi yana ja kana ja yana ja ka zama to kana da khatma da kake yi wanda khatman nan ba lalle bane sai ka giya ba mutane abu ne tsakaninka da ubangijinka abu ne da kake tsakaninka da Allah ka san iya abin da kake yi ba sai ka zo ka tallata ma duniya ba cewa ina da kasima kaza yau zamu soke alkur'ani ko ka rubuta a facebook ko irin wannan abubuwan da ake bata ayyuka da su Allah baya bukatar riya baya bukatar sum'a duk abin da kake nema a gurin Allah to kai tsakaninka ne da shi tunda kana son shine zai baka lada ba mutane ne ba kada mutum ya fada cikin waɗanda za su yi ayyuka a nan duniya gobe kiyama a ce musu izhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi'amalikum fid dunya ku je ku samu waɗanda kuke ayyukan ku saboda su a duniya fanzuru har tajiduna indahum jazaa ku duba ku gani ko za ku samu sakayya a gurin su to mutum mutumin da ba zai baka sakayya ba a ranar tashin kiyama bai isa ya wadata ka da wani abu a ranar tashin kiyama dan me zaka tarar da shi ayyukanka dan me zaka yi wani abu saboda shi wani kame ma bai gani ba kame ma bai yaba ba kaga mutum yayi asara ta fuskar biyu ta fuska biyu kenan Allah ya kare to Abubakar bin Ayyash bawon Allah wanda yana da jajircewa yace an Nusayr bin Abi al-Ash'ath ya karbo daga Nusayr bin Abi al-Ash'ath qala an Ata bin Sa'id yace ya karbo daga Ata bin Sa'id wanda shi ma babban malami ne sai dai daga ƙarshen rayuwarsa yayi ikhtilafi haddasa ta birkice saboda haka sai ake tantancewa tsakanin hadisin da ya karba kafin haddasa tarikice rikice da kuma hadisin da ya karba bayan haddasa ta birkice wala an sa'id yace daga sa'id wanda wannan sa'id ne bin wa sa'id bin jubair sa'id bin jubair shi ma wani duk wa'annan mutanen mutane ne wanda da mutum zai karanci rayuwarsu to wallahi zai samu saiti a tarbiyarsa zai samu saiti a tarbiyarsa wannan babban malami ne wanda lokacin da ya rasu amr bin maimun yana cewa laisa hunaka ahadun ala wajhi al-ardi illa huwa yahtaju ila ilmihi babu wani a doron ƙasa wanda bai buƙatar ilimin sa'id bin jubair a lokacin da ya rasu hasali ma idan mutanen kufa saboda yana zaune ne a kufa idan mutanen kufa sun je gurin malamin su abdullahi bin abbas neman fatawa sai ya ce musu abdullahi bin abbas sai ya rinka ce musu alaysa fikum ibnu ummi dama shi ibnu ummi dama baya cikin ku ne har da za ku zo mini yana nufin sa'id bin jubair sa'id bin jubair an ce kowane dare sai ya soke alqur'ani a kowane dare wasu ma sun ce yaqtumul qur'ana bayna al-maghrib wal isha wa kanu ya'khiruna al-isha yakan sauke alqur'ani tsakanin magriba da isha saboda akan jinkirta sallan isha a lokacin su to tsakanin maghrib da isha zai sauke alqur'ani to irin wa'annan mutane shi yasa dole ya zamanto zukatansu daban suke zukatansu daban ne kuma duk inda mutum ke samun nasara nasara na zuwa ne da abin irin zukatan da mutane suke da shi inma tuqatiluna bi a'malikum ba wai da ba bane ba da dabaru ba bane ba da yawa ba bane da zukata ne mutane suke samun nasara sa'id ibn jubair yace kana ibn abbas yaqulu abdullahi dan abbas ya kasance yana cewa allahumma qanni'ni bima razaqtani allahumma qanni'ni bima razaqtani ya allah ka wadata ni da abin da ka azurta ni shi duk abin da ka bani ka bani wadatan zuci a kai. wa barik li fihi ka kuma sanya mini albarka a ciki waqluf alayya kull ghaibatin bi khair duk sanda wani abu na yi boyu daga gare ni ko ni ne nayi tafiya ko su ne suke tafiya Allah ka zamanto kai ne mai kula da su su dawo gare ni da alheri ko in koma gare su da alheri shine wakun alayya ka zamanto kaman khalifa gare ni ka zamanto mai kula da abin da na bari ala kulli ghaibatin kan duk wani abin da ya boyu bi khairin ya zama da alheri ta yadda koda na bar iyalaina na bar ƴaƴana na fita to in dawo in same su da alheri idan ko su ne suka fita su dawo su same ni da alheri isnadin hadisin na da rauni amma kamar yadda muka faɗa addu'o'i irin wa'annan da suke da wa'annan lafuzan masu tsada babu laifi mutum zai iya yin su ko da kuwa isnadin ya zo da rauni tunda babu wani abin da yake abin nakara ko abin kyama ko abin ki a cikin lafazin ko cikin sa sannan ya ce haddasana musaddadun musaddad bin musarhad ya ba mu labari kawai haddasana abdulwari wasu abdulwari bin sa'id kola an abdulaziz bin suhaib kenan kola an anas ya ce daga anas dan malik radiyallahu anhu anas dan malik khadimin manzan allah sallallahu alaihi ya ce kana aksaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance addu'a mafi yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yi shine Allahumma atina fid dunya hasana ya Allah ka bamu mai kyau a cikin rayuwar duniya wa fil akhirati hasana Allah ka bamu mai kyau a cikin rayuwar lahira wa qina azaban nar ka kuma kare mu daga azabar wuta wannan addu'a ta game maka duk wani alherin duniya da lahira ta kuma tsare maka duk wani sharrin duniya da lahira saboda man zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz iyaka kenan mutun ya tsirar ga wuta ya shiga aljanna to ya rabota da haka mutum ya zama yana yawaita wannan addu'a Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita a wannan addu'a sannan imam bukhari ta haddathana al-hasan bin ar-rabi' qala haddathana abu al-ahwas abu al-ahwas wa salam bin sulaym قال أن الأعمش فقال الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال عن أبي سفيان وأن طلحة ابن نافع wa yazid yace da yazid ar-raqashi su biyu sun ba mu labari an anas daga anas dan malik qala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula anas dan malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita fadan wannan magana yana cewa allahumma ya allah ya muqallibal qulub ya kai wanda kake jujjuya zakata ثبت قلوبنا على دينك ka tabbatar da zukatan mu akan addinin jana san malik annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita wannan addu'a ce Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub ya wanda kake jujjuya zukata tabbis qulubana ka tabbatar mana da zukatan mu ala dinika akan addininka kaga alqalb ba zuciya kenan ba malamai suna cewa alƙalbu abinda sa ake ce ma alƙalbu-alƙalbu saboda yawan jujjuyawarsa asalin kalmar in aka ce ƙalaba, ƙalaba a matsayin fi'ili wato abu ya juye idan kwano an daga kwano ko an ajiye kwano idan aka kifa kwanan nan to abinda aka yi shi ne alƙalbu an kifa an juya shi za ƙalaba ya yaqlibu ƙalban. kaga kalbu mazdari ne na kwalaba. wato abu ya juya sama ya koma kasa kasa ya koma sama to abin da ke nufi da alqalbu kenan yana da saurin juyawa malamai suna cewa kwatankwacin zuciya wajen jujjuyawa kamar ka samu fiffike ne sai ka ɗore da igiya a gurin da ake iska ka ɗauki fiffike sai ka ɗore asalin fiffiken tushen sai ka ɗore da igiya sai ya zama iska na kaɗawa ko a kunna fanka ko ya zama ana cikin sahara to tabbas za ka samu fiffiken nan na juyawa babu abin da zai iya rike shi saboda yadda yake da rashin nauyi to haka zuciyar ɗan adam take duk yadda zuciyar ɗan adam ta ƙoshi da imani ta ji ɗanɗanen imani da kaunar Allah da son Allah subhanahu ta'ala ba ta da lamuni akan za ta tabbata kan abin da take kai za ta iya juyawa a koda yaushe shi yasa za ka samu wani lokaci mutum na cikin wani irin yanayi tsakaninsa da Allah sai kuma baya iya mallakan kansa imaninsa ya zo yana kuka yana inkisari zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya karaya to amma ka bashi wasu 'yan mintuna idan bai yi hankali ba sai ya aikata laifi sai ya aikata zunubi gashi a wancan a baya ya koma ya samu imaninsa ya cika a lokacin nan da za a ce zo ka shiga zo ka mutu zai iya tafiya baya tsoron mutuwa yana shauki haduwa da ubangijin amma in ka bashi wasu 'yan lokuta sai ga kuma ya sake birkicewa ya koma yana sha'awan ma ya aikata laifi yana aikata laifi yana jin daɗi zuciyar ɗan adam kenan ba ta da tabbaci wani lokaci ta zama tana da imani ta koshi da imani wani lokaci kuma ta yi rauni wani lokaci tana da lafiya wani lokaci ta yi rashin lafiya wani lokaci ta zama tana kaunar alheri wani lokaci tana kaunar shari to zuciyar dan adam tana da saurin juyawa ba ta da tabbas ke sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to sai ya bamu wani abin da za mu yi amfani da shi wajen tasbitin zakatanmu shine ka mai da al'amarin tabbatar da zuciyanka kan alheri zuwa ga Allah Ya ce Allahumma ya muqallibal qulub tunda innal quluba bainal usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zakata ga baki ɗin suna kan yatsu guda biyu da cikin yatsu Allah subhanahu wa ta'ala Allah kan jujjuya da yadda ya ga dama to shine mai jujjuya zakata daka Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah kai ne mai jujjuya zakata tabbit qulubana ala dinik ka tabbatar mana da zukatanmu akan addini wato akan addinin ka kenan sa in ka dubi alqur'ani ma kuma yadda aya ta zo cikin Walau walaula an tabbatnaka laqad kibta tarkan ilayhim shay'an qalila Allah ce da ba dan mun tabbatar da kai ba ya rasulullahi ka kusa ka dan karkata zuwa gare su karkata mai dan sauki haka to Allah shine mai tabbatar da zakata da haka mutum ya yawaita addu'a za ka samu mutum mutumin kwanhe ne da tafi da yamma ya waye mutum da yamma ya waye gari ko ya yi yammaci a matsayin sa ba mutumin kware ba wanda za ka same shi musulmi ya waye gari kafin ya san abin da yake faruwa sai ga ya koma wani wani abu ba wani yana kan sunna sai ga Allah sai ya jarabce shi zuciyarsa sai ta rikice sai ya koma cikin bid'a to mutum ba shi da wani abin da zai iya yi face ya mai da al'amarin zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala game da al'amarin zuciyar zuwa ga Allah tun da zannan zuciyar ita ce kusan ita ce tsoka ko gaba mafi mahimmanci mafi daraja a cikin dan adam wanda idan ta tabbata cikin alheri to gangan cikin ya tsira ala wa inna fil jasadi mudwa idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb da haka mutum ya rika roƙa Allah ya tabbatar masa da zuciyarsa kan alheri ba karamin addu'a bane muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da bukatunmu akan alheri da kuma cikin addini da kuma yin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka dubi waɗanda muke rayuwa da su a yau akwai mutane da yawa idan ka kalle su za ka yi kuka ba abin dariya ba ne idan mutum ya kalli rayuwarsu to zai gaso rayuwar nan babu tabbas kamar da al'amarinka ga Allah kullum ka rinka addu'a wannan fa annabi ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda babu shakka babu shakka a cikin tabbatuwar zuciyarsa babu shakka amma yake wannan rukun yana yawaitawa ba wai yi yake yi so ba yana yawaita faɗi cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'ati ko ala dini da haka mutum yawaita wannan addu'a na rukun Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da imani قال حدثنا آدم لتعالم من أبي إياس يا أبا ملاباري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج ya ba mu labari kwallo ya ce haddasa rajulun min aslam ya kwallo lahu majza ya ce wani mutum daga bani aslam ana ce masa majza majza bin zahir ya ba mu labari kwallo ya ce samirtu abdullahi bin abi aufa <clears throat> ya ce na ji abdullahi ibn abi aufa yana cewa an nabi sallallahu alaihi wasallam daga Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mai yin addu'a yana cewa Allahumma lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi ya Allah godiya ta tabbata gare ka mil as-samawati godiya da yabo sun tabbata gare ka ya Allah mil as-samawati yabon da inda za a iya aunawa da zai cika sammai wa mil al-ardi zai cika kasai wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd yabon da inda za a auna shi zai cika duk wani abin da kai Allah ka ga dama bayan sambai da karsai wato yabo wanda baya misaltuwa yabo wanda ba shi da iyaka shine ya tabbata ga Allah subhanahu wataala duk wanda ya nemi ya gode wa Allah duk yadda ya nemi ya gode wa Allah ba zai iya gode wa Allah da abin da Allah ya cancanci a gode masa da shi ba saboda nemomin Allah subhanahu wataala suna da yawa wanda mutum baya iya kirkira su wa in hudu ni'matallahi la tusuha to abinda baka iya kididdigawa baka iya iyakance shi ta yaya zaka iya godiya akan su kaga sai dai ka iya abinda kake iyawa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan lafazin mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd yace allahumma tahhirni bil barad annabi na addu'a sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka tsarkake ni bil barad da raba wa thalj da kankara wal ma'il barid ka tsarkake ni da ruwan sanyi wannan hadisin ya gabata hadisin ibn abi aufa wanda muka yi bayani akan shi yana cewa Allahumma tahhirni min adh-dhunubi ya Allah ka tsarkake ni daga zanubaina wa naqqini ka kuma tsabtace ni kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas kamar yadda aka yi tsabtace farin kaya daga dauda wanda bayani ya gabata kan wannan hadisi sannan imam al-bukhari ta haddathana abdul ghaffar bin daud ya ba mu labari qala haddathana yaqub bin abd alrahman yake yace yaqub bin abd alrahman ya ba mu an musa bin uqba daga musa bin uqba an abdullah bin dinar daga abdullah bin dinar an abdullah bin umar daga abdullah bin umar radiyallahu anhuma قال يتي كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi annabi na cewa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'mati ya Allah ina neman tsarinka inni a'udhu bika ina neman tsari da kai min zawali ni'mati daga gushewar ni'marka ni'mar da kai min ta gushe Allah ina neman tsarinka wa tahawwul afiyati ina neman tsari lafiyan da ka bani ya canza lafiya ya koma rashin lafiya samu ya koma rashi wadata ya koma talauci Allah ina neman tsarinka wa fujja atnikmatik ina neman tsarinka ya Allah daga a ce a samu fujja wato bazata na fushinka fushi wanda ke zuwa da iqabi ko intiqami ya zama amma mutum bazata da shi wa jami'i saqatik ina kuma neman tsarinka daga dukkanin dangin fushinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi Allah da wannan addu'a cewa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'mati Allah ina neman tsarinka da rubushewar ni'marka neman Allah ba su da iyaka kamar da muka ci to abin da ke gusar da ni'ma abubuwa ne wanda mutane su suke jawowa ni'ima idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutum ni'ma ko ya yi ma wasu mutane ni'ima ko wata al'umma ni'ima Allah baya Zani ka bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ni'ima ba ta gushewa idan Allah ya yi mutane ni'ima ko ya maka ni'ima ko ya musu ni'ima baya zawa zai bar ni'iman nan ta doge sai mutane sun yi amfani da hannayensu sun canza ni'imomin da kansu ta hanyar ayyukan da suke aikatawa ko ta hanyar butulci wanda shi ne abin na farko da ke sa Allah ya doke ni'man da mutane suke ci kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul sabai laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur baldatun tayyiba wa rabbun ghafur Sai ce laqad kana li sabayin fi maskanihim aya ai Allah ya buga mana misali ne abinda zamu yi izina da shi a labarin da ya kawo na mutanen sabai Allah ya ba su jannata ne an yaminin wa shimal lambuna kuka ce gonaki guda biyu ta hannun dama da hannun hagu ba abinda ake nema da kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu an muku ni'ima ku ci daga arzikin da ubangijin ku ya baku washkuru lahu kuma ka godiya ce baldatun tayyiba gari ne mai daɗi wa rabbun ghafur ga ubangiji mai yawan gafara la haula wala quwwata illa billah balda tayyiba abu na rayuwa an muku duk wani abin da kuke so na rayuwa an muku sai kuma aka buga musu wani Allah sai ya sifanta kansa da abin da zai fasa su fahimci cewa ku ba ma'asumai bane ko kun yi laifi ko ne bi gafara Allah daga rabbuna ghafur ubangiji ne mai yawan gafara wannan mai kai wannan ne ba abin da ake bukata face a shukur ku yi godiya ku ci gaba da jin daɗi balda tayyiba amma fa a'radu sai suka kawo da kai suka butulci suka kafirce wa ni'mar فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمس وأكل وشيء من سدر قليل بجوجين da suka yi Allah subhanahu wataala sai ya canza musu sai aka turo musu da ruwa sai da la'abi ruwa mai barna kama a ce ruwan dam ne ya barki sai ya shiga cikin gonaki ya lalata komai gonan nan da suke takama da shi suke jin daɗi suke samun walwala Allah sai ya canza sai aka mai da su ba abin da suke da shi sai goro ba sai ƴaƴan magariya da wasu abubuwa wanda ƴan kaɗan ne za su ce ba za su koshi ba kuma za su wahala wajen ce Allah ke zalika jazainahum bima kafar babu abin da ya samu wannan mun tayi kan ya mutu da wannan ne saboda butulcin da suka yi hal mujazi kafo cin wannan wani irin sakayin nan da muke ba mutane ai babu mu kowa sai waɗanda suke butulci suna daga cin abin da yake sawa Allah ya cire ni'ima shine butulci mutum ya zama mai bai ba Allah subhanahu ta'ala godiya sa ko koda kaɗan ne mutum ke samu yayi godiya la in shakartum la azidannakum idan mutum na gode wa Allah kan kadan Allah sai ya kara masa amma duk sanda mutane suke cikin wani irin yanayi to fa wallahi su sani duk wani yanayi da suka fada ciki akwai yanayin da Allah zai kawo wanda ya fi shi sanani idan ba su gode masa ba zai iya kawo musu wanda ya fi tsanani kan abin da suke ciki haka mutane su to masu godiya na daga cikin abin da ke sa wa ni'ima su gushe mutane su rinka aikata laifuffukan da Allah subhanahu ta'ala ya hana su yakan gusar da ni'ima za a mutane ni'ima na zaman lafiya ni'ima na arziki wadata kwanciyar hankali amma idan suka fara aikata laifuffuka da Allah subhanahu ta'ala ya haramta musu to Allah sai ya canza ni'imar nan ni'imar sai ta gushe kamar yake fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lak ha wa bi fadlihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qadluhu anhu ha haka ne wa aklihim amwal an-nas bil batil fa bi zulm yahudawa ne ka duba irin ni'imar da Allah ya mai yahuda shi sa kodiyo cikin Qur'ani ya bani Isra'ila kuru ni'matallahi alaikum nimomin Allah gare su sun yawa khawariqul ada in ka ɗauki bangaren khawariqul ada kadai da Allah ayoyi da Allah ya nuna banu Isra'ila babu al'umman da Allah ya nuna musu ayoyi da zai sa su imani da Allah irin banu Isra'ila har cikin su kai da aka samu saba'in da suka je suka ji maganar Allah subhanahu ta'ala saboda kawai a yardar da su cikin su ne aka nuna musu yadda Allah ke tada matacce mutum ya mutu amma a sa shi ya tashi suna gani banu isra'ila ne banu isra'ila ne yaro zai yi magana yaro jariri wanda aka haifa yanzu yana yan ana shayar da shi zai yi magana uwarsa ba ta jin komai a jikinsa banu isra'ila ne dabbobi za su yi magana amma ko a jikinsu ayoyi da yawa Allah ya musu ni'imomi ya daga su ya ba su ya ba su ni'iman da ba ba kowa ba cikin duniya to amma da abubuwa suka yi wa Allah ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda zalunci da yahudawa suke yi haramna alaihim tayyibatin sai muka haramta musu wasu abubuwa da daɗaɗa uhillat lahum wanda aka halatta musu a da at-tahrim zai iya zama at-tahrim shar'i zai iya kuma zama at-tahrim al-kauni tahrim shar'i shine mutane da an halatta musu cin wasu abubuwa a ce to an haramta musu ba za ku ƙara ci ba wannan a tahrimu shar'i kenan da an halatta da halal ne za su iya ce daga baya a ce masu to shi kenan an haramta muku wannan abubuwan a tahrimul kauni ya zama to da suna da shi suna samu amma yanzu sun rasa babu shi wasu arziki wasu ma'adin na mutane suke da shi suna fama suna samun arziki da shi sai su neme su rasa dabbobi da da suke amfani da su suke aiki da su ko suke jin daɗin suna cin su sai a neme su a rasa wannan tahrimul kauni ne saboda ka Allah ya ce zalincin banu isra'ila ya samu kawai muka haramta musu wannan abu wa akhdihimur riba ga suna karbar riba ba ku duhu an hane su daga cin riba amma suna ci wa aklihim amwalun nas bil ba kuma suna cin dukiyar mutane ta hanyar da bai dace ba saboda haka idan mutane suka zama su suna fadawa cikin laifuffuka suna aikata haramun to fa ni'mar Allah subhanahu wa ta'ala sukan fushi nemar Allah ko ta'ala ta kan gushe duk sanda mutane al'umma ne ko kun mutane ne dole mutum ya zama yana kada lokacin da yake ganiya na samun abu ya zama lokacin kuma yake sa'awa Allah ko ta'ala da haka Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wato mutum ya nemi tsari kenan yana neman tsari ya zama Allah madaukin sarki ya kare shi daga fadawa cikin laifuffuka ya zama kun so Allah ya bashi ikon godiya ga Allah subhanahu ta'ala wa tahawuli afiyati ya zama to lafiyan da ka bani ya canza mutumin da ke samu da ya koma baya samu mutumin da ke da lafiya da ya koma ba shi da lafiya wanda da yake kan shiriya ya koma kan fata wanda duk yana cikin tahawul afiyati wa fujati nikmatik ko ya zama to lokacin da mutum ya aikata laifi a kama shi da laifinsa ba tare da an ba an bashi lokacin da zai je ya tuba ba mutum na aikata laifi a kama shi wanda Allah mun zo da cin sarki fa'alun ne lima yuri dan wai mutum ya aikata laifi ba dole bane a bashi damun tuba idan an bashi damun tuba ko na ni'ima ce babba mutum ya aikata laifi ya zama ba a kama shi da laifinsa ba a lokacin amma mutane nawa ne zaka same shi lokacin da yake aikata laifi Allah zai roki ransa sai zaman to su'ul khatima kila da mutumin kware ne to amma lokacin da yake aikata laifi ba a bashi damun tuba ba aka dauki ransa wannan fuj'atu nikma kenan mutum na aikata laifi nan take a kama shi wa jami'i saqatik da kuma dukkanin a fushinka ya Allah muna roƙon ka tsare mu daga fushinka ya Allah kada kai fushi da mu gafarta mana kurakuran mu abinda muke aikatawa wanda ba ba daidai bane wanda ke jawo fushinka ya Allah ka mana afuwa ka mana rangwame kada kuma ka kama mu da laifukan da wawaye daga cikin da suka aikatawa sannan wannan babin ban sani ba hadisi ɗaya ne ba ina ji lokaci yayi ban sani ba ko za mu tsaya ko za mu karanta shi babu du'a'i inda al-ghayth wal matar babu da ke bayani akan yin addu'a inda al-ghayth a lokacin da mutum ya ga hadari wal matar da kuma lokacin da ake ruwa akwai addu'an da ake yi yace hadathana khallad bin yahya قال حدثنا سفيان قال عن المقدام بن شريح بن هاني قال عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ya zo daga umna aisha umul mu'mini tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nashi'an fi ufukin min afaqis sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga nashi'an wani hadari mai haduwa idan ya ga hadari ya fara haduwa shine annashi'u wato ya fara haduwa kenan fi ufukin fi afaqis sama' a cikin wani sarari daga cikin sararin samaniya duk bangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadari ya fara haduwa taraka amalan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar aikin da yake yi wa in kana fi salati ko da yana cikin sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bari thumma aqbala alaihi sai ya kalli hadarin nan fa in kashafahu Allah idan Allah ya kwaranya hadarin hamidallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gode wa Allah wa in mafirat idan ko hadarin nan ta kawo ruwa qala allahumma sayyiban nafiya. sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka sanya hadarin nan ko ka sanya ruwan nan ya zama to mai malala sayyiban nafi'an ya zama ruwa ne mai malala wato mai yawa kenan nafi'an mai amfani abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka saboda wani lokaci abu kan zo a ga kaman alheri ne alhari ba alheri bane wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi za ko da yake bawan Allah ya mai da al'amarinsa ga Allah ka duba irin wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam na koya mana wannan ne dan abu na iya zuwa kaga kaman alheri ne amma a hakikanin sa ba alheri bane shi yasa kada ko da yaushe mutum ya rinka dagewa sai abu kaza sai abu kaza sai abu kaza abin nan sai ya zo ya zama sharri ga mutum eh gaskiya ne ko <laughs> biki magayi gaskiya ne asu kada ka ce sai abu kada sai lallai sai shi ka bar ma Allah zaɓi wallahu ya alamu wa an tulla ta alamu amma idan ka ce sai abu kaza shi ne alheri sai ya zo ya zama ba alheri ba ne hadari ne wani daga alheri ne a yato menene alheri ne amma a aiki wasu mutane abin da ya sa annabi sallallahu kan hankalinsa kan tashi kamar da umma Aisha radiyallahu anha duk sanda hadari ya hadu annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa sai ya tashi babu yadda za a yi a halaka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin su kuma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihi ba zai yi ba annabi na cikin al'umma Allah ya masa azaba amma duk da haka annabi idan ya ga hadari hankalinsa na tashi saboda yana tuna abin da ya faru da wasu al'ummin da suka zo baya falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi rihum fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa'azbahu la yura illa masakinuhum idan ka dauki wannan ayan ka fassara shi kai tasdiqin sa awaki'in mu zaka fahimci aya ce wacce take nuna cewa kada kai azarfafi dan kaga abu alaman alheri ne ka doka alheri ne alaman alheri ba alheri bane sharri na iya zuwa da alaman alheri to da za zaka samu wasu mutane za su ga suna cikin wani irin yanayi mai matsi sai su ga alheri shine ai bore su a ganin su idan an yi bore shine alheri a sun kuɗe gwamnati sai su sun kuɗe sai su ga ashe ba alheri bane rihun fiha azabun shadid tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha da aka akwai yaushe ba za masu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah subhanahu wataala bari ka ba mu Allah zaki bari ka ba mu Allah zaki za ku iya ganin alheri cikin abu amma ya zama ba alheri bane wani lokaci mutane za su ga sharri cikin abu sai kuma ya zama alheri gare su duk yana koma ne zuwa ga wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun da aka yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda mutum ya ga hadari ya zama cewa yana cikin dardar yana roƙon Allah idan iska ce ta tashi za mu zo mu ga hadisi annabi na roƙon Allah su ta Allah muna roƙon ka alherin wannan iskar da abin da ka aiko da ita na alheri muna neman sharrin ka daga wannan iskar da sharrin da ke dauke da ita annabi na wannan addu'a ba haka nan idan an fara ruwa mutum ya ce Allahumma sayyiban nafi'a ka sanya ruwan da zamanto na sayyiban mai yawa nafi'an mai amfani saboda akwai ruwan da bashi da amfani akwai ruwan da ke da amfani akwai ruwan da ke barna muna roƙon Allah ta'ala abin makaranta dinin Allah ba mu ladan shi wanda kuma kuskure ne Allah ya gafarta mana sallallahu wa sallam barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallam barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalam wa ingancin hadisin salatu tasbih to malamai dai sun yi sabani akan ingancin sa amma ni abin da nake gani shine ingancin sa ya inganta bisa sabani da malamai suke saboda hadisan hanyoyin sun zo ne da rauni amma kuma idan aka hada su duka insha Allah za a iya samun cewa ya tabbata malamai ma sun rubuta littafi akai akwai littafin da آه، وليه ما يربط للسفر ثلاثة إشراط المصابيح في حديث التسابيح نعم هذا السؤال يعني يمكنك إن شاء الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ها ها ولا إله إلا الله والله أكبر shine za ka yi in ka ga cikin kai takbiri takbiratul ihram ka karanta fatiha kana iya karanta sura sai kai wannan guda goma sha biyar a tsaye sai ka yi ruku'i sai kai guda goma sai ka taso daga rukudi sai kai guda goma sai kai sujada kai guda goma ka taso tsakanin sujadan ka kai guda goma kai sujada kai guda goma sai ka zauna kai guda goma sannan sai ka miƙe haka za ka ƙarasa shi ba san guda nawa ba ne kenan eh sai kai a hudu tsowa duk rakoyin haka za ka yi su a to shi ne sai ka buga lissafin <laughs> sai za ka guda saba'in da biyar ko saba da biyar a kowace na <laughs> wallahu ala alaikum salam kuma annabi sallallahu alaihi kamar da zo mutum yi kokarin yin sa in zai iya yi kullum to ya yi kullum. idan ba zai iya ba yi so daya a sati idan ba zai iya ba yi so daya a wata in ba zai iya ba yi so daya a shekara in ya zama to ba zai iya ba to yi so daya a rayuwarsa to kaga ko da hadisi da ibi ne kana ganin da ibi ne kadan yi shi so daya <laughs> sai ka daina to kaga ko da akwai lada ka samu insha Allah eh a tsaye ne sha biyar eh sauran goma goma alaikum assalam a raka a hudu ne eh a jere eh raka a biyu ne a jere da sallama daya eh Allahu amma kamar yadda ce fa sabani ne akwai wanda kuma za suna raunin hadisi kaga wanda ya raunin hadisi zai ce ma sallama bida a ce amma to mu muna ganin ya inganta ba za ka suna ce ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله Thank you.